rundunar 'yan sandan najeriya reshen jihar abia da ke yankin kudu maso gabashin najeriya ta samu nasarar ceto wasu yara guda biyu da aka sato daga jihar delta da nufin sayar da su a jihar akwa ibom rundunar ta ce ta yi amfani da wasu bayanan sirri wajen ceto su rundunar kuma ta kama waɗanda ake zargi da sato yaran adamu ibrahim kano ma shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta abia kuma ya fara da tabbatar da faruwar lamarin daga wani wuri su ɗauko ko su zo nan suna su sai da yan sanda su tsaya a matsayin masu son su saya sai a kama yanzu haka akwai yara guda biyu da aka sato daga Delta kuma ana so a kai su a Kwaibam a saida muka samu bayani Allah ya sa muka shiga burtu muka kama masu da wanda ya sato da wanda aka sayarwa tana so ta kai a Kwaibam yanzu haka suna hannu kwamishinan yan sandan Adamu Ibrahim Kanoma ya kara da cewa ya zagaya a kungiyoyin al'ummomi daban-daban da ke jihar ta'abiya domin neman haɗin kan jama'a da su nuna ɓata gari da ke fakewa cikin jama'a suna ma'aikata miyagun laifuffuka ya ce a nan jihar abia mun zazzagaya mun sadu da al'umma daban-daban kasan suna da autonomous communities wato kamar kowace eh, masarauta tana da nasu sarauta kuma suna da nasu community mun tattauna da su da dama da kungiyoyi da dama mun ba da nambobin mu mun nemi haɗin kai sai dai muna sake kira duk da haka muna neman a ƙara ba mu haɗin kai a ba mu information game da al'amura kuma insha Allah za mu ci gaba da aiki mu yadda kamata kuma na sanar da su na ba su lambobi kai tsaye cewa wanda yake da bayani yana iya babu bayani ba sai ya ma bar lamba shi a buɗe ba yana iya boye nan shi ya gaya mana labari ya faɗa mana inda ake al'amuran da ake yi insha Allah ba tare da ya ma bayyana ko shi waye bane muna ɗaukar mataki akai eh babban dai al'amari shine a haɗa kai saboda harkar tsaro ba harka bace ta jami'an tsaro kawai a yanzu harka ce wadda ta shafi kowa da kowa ta ya jama'ar jihar ta abiya suka ji da wannan kiran da sabon kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar abia ya yi ga ra'ayin wasu kamar haka afọ m bụ ikenna chukwuma otu a ndị polis kpọrọ anyị si ka anyị na-enyehu infọmeshọn ọ dị mma mana ụdị fana na-eme n'ime abịa steeti wannan da ke da suna ikenya chukwuma yana cewa ne a cikin harshen ibo kamar dai yadda kwamishinan 'yan sanda ya yi kira na neman haɗin kai gare mu mu al'ummomin jihar ta abia ta shirye muke mu ba da goyon baya da haɗin kai da ba da duk wani labari da zai taimaka ta fannin tsaro musamman ganin halin da ƙasa take ciki wannan kuma abin yabawa ne kuma za mu dinga ba su haɗin kai da duk wani labari da zai taimaka wajen inganta lamarin tsaro a wannan jiha tamu ta abiya shi kuwa wannan ya ce suna eh, sunana ifayin Michael Opara abinda 'yan sanda suka yi gaskiya mun ji daɗi sosai saboda inda suka yi kokari haka suka kamo mutanen da suke so su je su siyar da yaran nan kaga ai yana da kyau saboda abin nan da mutanen nan da suke satan yaran da suke yi tun da daɗewa da muke ta wahalan gano kanshi sai yanzu 'yan sanda suka zo suka taimaka mana muka gano kanshi amma kuma akwai mutane da wanda suke cikin gari da suka taimaka ma 'yan sandan su karan kansu suka gano inda aka yi da yaran lamido abubakar sakkwato sashen hausa na muryar amurka daga Umu ahiya jihar abia a najeriya